أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وجعل في النكاح حكمة كثيرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا أسلي وأسلم على من تزوج بآئشة سكيرة وبكرة وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم يصدر الناس أشتاتا رجالا ونساء حفاة وأراتا أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك كري الدنيا والآخرة وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna goma a watan rabi'in al'akar hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya zo daidai da ranar bakwai a watan sha biyu shekara ta 2019 asibahin wayewar wannan gari a muna cikin wannan masallaci na abdullahi bin masa'udin wanda yake unguwan nasarawa a gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya a lahu umra a inda muke gabatar da karatun fannin ta'amul bainar zaujeni zamantakewar ma'aurata kuma a baya mun yi darussa ɗaiɗai a darussa arba'in da biyu idan hikimar allah ta zartu kenan za mu yi darasi ne na arba'in da uku a yau darasinmu na arba'in da biyu da ya gabata ya gabata da headline ne na alaika bi ta'alimi ahlik wajibin da yake kanka ko daga cikin wajiban da suke kan mai gida ko wanda ya aure akwai nauyin jibintar karantar da iyalanka mun fara wannan darasi da bayanin cewa ilimi min alwajibatin lati ta ta'ayyanu ala zawji na hawa zawjati yana daga cikin wajiban da suke zama tilas akan mai gida dangane da matarsa wajabcin ilimi kalmaskari kamar wajabcin samun matsuguni ne wal matsa'ami kaman wajabcin samar da abinci ne wal malbasi kamar wajabcin samar da tufafi ne waddawa'i kamar wajabcin samar da magani ne wa gairi ha da wasu waɗannan muka ambata muka ambaci ma'anar ilimi a wajen malamai da kuma a yaren larabci sai dai muka ce illa annal ladhi ya anina mu abin da ya fi damun mu a daidai lokacin da muke wannan karatu wal ilmu shar'i shine ilimi na shari'a wal maradu bihi abin da ake nufi da ilimin shari'a ilmu ma Allah ala rasulihi shine ilimin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min albayyinati na daga wato dalilai wal huda da shari'a waka zalika kamar dai haka ne sami'ina a kawalar ulama muka ji maganganun malamai a bisa wajabcin ilimi na shari'a wa adamul falahi bi adami da kuma rashin rabautuwa ga wanda bai san ilimin shari'a ba shi ilimin shari'a da shi ake bauta ma Allah ita bautar Allah da ita ake samun tsira in an yi da ikilasi idan kaga a matakin farko iliminta in ba a yi da ikilasi ba babu sau da ilimi ake samun rabotuwa kamar yadda muka ji sai da kofin yana cewa wato junaidu kenan a sai da fa'ifa da ke so in ce junaidu yana cewa a rahimahullahu a turku kulla ha Duda, ya ce ai hanyoyi dukkaninsu a toshe suke alal halki ga halittu illa alama na kitafa a tsarar In ka ga wanda hanya ta buɗe masa ba kwastam a hanyarsa ba matsala shi ne wanda ya sawo annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne Allah ce wa in tubi'uhu tahatta in kun bi shi kun shari'a shine wanda Allah ya ce laqad na lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika abin koyin ku kana lakum fi rasulillahi ya kasance muku cikin rayuwar annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam wanda da kare kama rayuwarsa ta zama abin koyi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir sai wanda yake nufin Allah da ranar lahira kaga shine hanyar sa ba gosulo ya inda aka ce ya bi nan. ila an bada al muallif har dai muka kai inda mawallafin littafin ya fara da kaulihi da cewa al ummu hiya madrasatul ula uwa ita ce malama ta farko allati tatashakkalu fiha aqaliyatul abnari wanda daga gare ta ne ake take ba da samfurin yadda hankalin ƴaƴanta zai zama inda ita makaranta makaranta mai kyau ita take fitar da ɗalibai masu kyau to uwa kuma ita ce makaranta ta farko mun faɗa a ranar cewa duk wanda ka je ya koma ya fara koya maka alifin ba'un a b c ai kafin ya koya maka mahaifiyarka ce domin ita ce ta sanka tun kafin wani ya sanka ita ce take gane maganganunka tun kana gwaranci za ka gwarancin ta ce kaza ne kuma a maka wannan abin a ga an wuce wurin a ita ce tun daga kuka kama kafin ka fara magana kawai za ta iya bambance kuka kala biyar alal a kan ɗanta ce wannan kukan na bacci ne kukan rikici ne kukan yunwa ne wannan kukan bayi da lafiya haka za ta bambance kuka kuka to ita ce makaranta ta farko to shi yasa ita ilmantar da ita yi wa kai ne ba iyakanta ba sai aka ce ilmantar da al'umma ne ita ilmantar da wato mahaifiya matakka kenan to da kan shi yasa yake daga cikin wajiban da suke lalle kar ka yi wasa da shi ka kawo ci ka kawo sha ka kawo tufa yanzu duk jiki kake ginawa body kake ginawa amma me za ka gina ruhi zuciya da shi me za ka gina rayuwar da za ta amfani wasu ta amfani ɗayanta ta tsira da ita a filin alkiyama to na kuma sai ka kawo ilimi ka kawo shi kuma ilimin kamar yadda muka ce muna magana ne akan ilimin addini yawwa saboda haka malamin ya fara da wannan ya ce faja min zaujatika na muzajan ka sanya matarka ta zama wata wani misali ne ra'i'al kyakkyawa litarbiya wajen tarbiya da ita za ta yayanka wal ma'arafa wajen wato sani wa da wayewa wa man arada al-ibaha duk wanda yake buƙatar kuma ƙarin bayani dai faliraji darsa darasin ya riga ya gabata ranar sai wannan samari muka yi sai unwanin mu'allifin al-yawma headline na malamin mu a yau shine fadin sa da yace annafaqatu alal iyal ciyar da iyalanka kaga wanda yake nuna maka ya shigo haƙoƙin iyalai amma da me ya fara da ilimi ya fara annafaqatu alal iyal ciyar da iyalanka lokacinmu ne famin ahammi ma ta hataju ilaihi hayat yana daga cikin mafiya mahimmancin abubuwan da rayuwa take bukata wala tattaqimu illa biha a rayuwar ma ba za ta miƙe ba sai da su abba'am wa shara akwai ci da sha wa ma fi ma'ana huma da abin da yake daukan ma'anar ci da sha wa huma min hajatul yawmiyya al-mustamirra kuma su ci da sha suna daga cikin bukatu na yau da gobe wanda suke maimaituwa suke zartuwa ma damar insanu hayya mutukar dai mutum yana da rayuwa wa huma aidan min wasa'ili wujudil janna sari'a kuma ciyarwa tana daga cikin hanyar samun aljanna cikin gaggawa liman yunfiq liman ga wanda yake ciyar da mutane idza akalasa in yayi da ikilasi wabtaga lahi azza wa jalla ya nemi yaddar Allah mai girma da daukaka bal a'a barma wa min sifatil mu'minina al-infaq yana daga cikin siffofin mu'minai shine al-infaq ciyarwa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul insan da yake siffanta mu'minai yace wa yu'minuna ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbi a bisa sansa kuma da ke cewa su ne muskinan wa yasiman wa asira miskini suna ba shi. maraya wanda annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ana wa kafilil yatimi fil jannati ka hatayi ce ni da wanda yake kulawa da maraya a aljanna kamar yan yatsan nan guda biyu kusa da kusa za ka ashe san annabi da kake sallallahu alaihi wasallam in san na gaskiya ne to yanzu wani sanadari kula da maraya in kana da hali in ba ka iya kama wasu sa ba to wannan layin na kulawa da maraya ana wa kafilil yasini fil jannati ka hatayin yace ni da wanda yake kulawa da maraya a aljanna kamar yatsun nan guda biyu kusa da kusa sauraka inda marayu ba ababen da za a farsu ba ne su wulaƙanta a kulawa da su fa'idar tun daga nan ga kuma wancan ta lahira babbar fa'ida amma mu a wurinmu ba washe ma sai ce in ana wa mai uwa fata da ya ce maraya ɗauka yake kaga a wannan salon maganar na bahaushe mai yake nuna shi ba shi da mai masaki to kuma a kallo ko a nazari na shari'ar musulunci so ake maraya ya fi ɗan kowa jin daɗi kasan me yasa ne in shi wanda mahaifinsa yake nan kowa yana kallon ai mahaifinsa yana shi kaga yanzu mahaifinsa mahaifinsa guda ɗaya ne tak kawai kowa kallon ai mahaifinsa yana nan shi yake da nauyinsa amma shi ko maraya kowa ya san mahaifinsa ya mutu to zaka wancan yana kokarin ya taimaka masa bai san wancan ya taimaka masa ba wancan yana kokarin ya taimaka masa sai a wayi gari shi in ta fuskar abin duniya ne ko jin daɗin rayuwa ne shi ya fi masu iyaye kawai shi na yake da matsala mahaifa na tsoro mahaifinsa ne na tsoro ba da shi wannan shine nazari na addinin musulunci in dai a zaman gaskiya ake to maraya ya fi mai uwa jin daɗi amma muka kaga aka fi kaga hatta kai ma an ce in ana mai uwa faɗa maraya ɗauka yake saboda mara shi ma ba shi da mai masa ba komai kenan ta faɗan ma ba shi da mai masa sai dai in ya ji ana in yana da hankali kenan ya ɗauka wannan kenan sannan idan aka bar shi ya lalace ya ɗan garin ku ne ko ɗan unguwar ku ne ko eh, saboda shi ba shi da mahaifi an bar shi ya lalace to ya abokin yayan ku ne a unguwar ku yake mafi karancin lalacewarsa za ka ji haushi kuma da je tafka wata tsayar aka ja ɗan unguwar suwa ne musamman akwai ya kwatance da kai sai ka ji babu daɗi ko an ce ɗan unguwar ku to bare ma abin zai wuce nan kai da kake kiyaye nakan kake so nakan ya gyaru baka toshe waccan hanyar taɓa cin maraya ba to wala Allah ya dawo ya akasin din naka ko kuma kai da kake ta kokarin kiyaye nakan shi ai yaron tarbiyarsa ake yi shi ba ba da hankalinsa yake amfani ba yanzu kai kana ta kokarin ka yi tarbiyar naka shi kuma wani tattalin da ka bari ya lalata shi kuma shi yafi ba shi sha'awa to ya za yi to shi ya sa in shari'a ta ce a yi abu ita ta san me ta ce a yi ita Allah shi ya halarci mutane shi ya san yadda ya kamata su rayu shi ta abin da gyara musu rayuwa yanzu kai allah wani bai taɓa cin dogon zango ba ya gane wannan side effect to akwai san irin su irin da yawa saboda maraya kulawa da shi ka ji masu ciyarwa tana ciyarwa miskinan miskini da yatiman marayar da dama shi nasoshi da yawa akan a kula da shi wa asir da kuma wanda yake fursunan yaki ne ko dai aka farauce shi ko wani abu dalili yasa sai a biya kuɗi sai a fanshe shi to suna irin wannan ciyarwa su masu mummune masu imani kuma in suna yi din dan Allah suna ta inna ma nut'imukum liwajhillahi kawai dan neman yardar Allah ne la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma buƙatar jaza godiya daga wajen ku da muke ba ai sakamako wala shukura ko kuma godiya to wannan shine tsantsaryen abu dan Allah ita godiya haƙƙi ne da yake kan wanda aka wa abu ya gode amma kai da kai abu ba a ce kai don a gode maka ba mu gane bambanci sai zo ke mita har a cikin mutane in an masa ma baya godiya kar Allah ya sa ya gode kai Allah ya karba kake so sau da yawa magabata za su baka abu in ka karba kuma sai maka godiya aka ce a ya haka ya shi to ba don Allah ya sanya shi cikin mabukatar da zan baya karba ba ina zan samu aljanna ta hanyar sa wanda ya maka hanyar aljanna ai suka gode masa oh kaji masu cin dogon zango ko amma kai kuma nan kawai abin da kake rigima da shi bai ce bai baya godiya in an masa na kai maka ban ce godiya laifi ba ce haƙƙi ne na wanda aka akan wanda aka yi masa abu ya gode amma kai fa karka idan a gode maka ko ya gode ko kar ya gode idan Allah ka ji dai ka inna ma nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma buƙatar mun muku ku saka mana amma ku zo ku gode mana duk ba ma buƙata to kai da ake so ma wasu ayyukan ga mafi yawa ka ware wani kaso kake yi a boye ba a sani ba to ina kuma kake so a zo a gode ma har ka je ka faɗa har in ba a gode ba kai yi nita ai da na kuma ta baya imam maliku ya ce rahimahullah duk inda ka kai da aiki a boye ka samu aikin da idan ban da Allah ba wanda ya san kana wannan aiki yace ka san hikimar haka yace idan wanda suke fili irin wannan riyar ta neman godiya da makamantansu ta shiga ta bata maka ce wanda in banda Allah ba wanda ya sani ba abinda zai bata maka shi su duk inda kai da aiki a fili ka samu aikin da abu yake a ka amma inda shaitan yake wa mutane tsiya sai ka je kai abin ka cikin dare ko wanda kawa din ba wanda bai sani ba wata ran kawai sai shaitan ya zo ya tuka ka ai ka kirkiro magana da zaka ga mutane ya bata maka shi aka samu Zainul Abidina cikin jikokin Sayyidina Ali a babin wannan ciyarwar aka ce a madina shi dai ariyar unguwarsu ko ka ce 'yan layinsu ba su san yunwa ba har sai har yabar duniya ko ba tara ce yake raba musu abinci ba a'a sai dare ya yi dare lokacin su ba lantarki cikin duhun dare sai kuma ya dauko bakin amawali zai naɗe kansa sai ya buɗe stansa sai ya sa bahun shinkafa a bayansa zai za ka fi gane darajar da an faɗa sai ya je gidan mutum sai ya dure masa bahun shinkafa sai ya buga kofa yana jin motsin tahowar ka sai ce abincin ka na fi sabilillah sai fita guje kafin ka bude kofa yayin nisa ko ka hange shi duhun dare ne ko ka hange shi ya nade fuskarsa haka yake yi a unguwarsu sai ya yi wannan layin kuna dako sai ku ji wata layin ya fita har ya mutu ba a san shi yake yi ba kawai illa iyaka to kai aka yi nake baka labarin yanzu abin da ya faru bayan ya mutu ne da aka zo wankan gawa sai aka yi ta ganin taban daukan kaya sai ake mamaki kai zai al'abidi na ɗan dangwata ba ɗan da kowa mai ka taban ɗaukar kaya aka rasa na mene ne haka masu wankan gawa suka haƙura tunda ba za a tambayi gawa ta yi jawabi ba sai bayan an kwana biyu da mutuwarsa sai fahimta ta biyu ta zo ta ƙarfafa wannan ita za ku iya gano ta ko shine yankewar abu sai aka gane to ashe shine me da kai kaji inna ma nutaimukum li wajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala ya shugura, to haka ake so ai sai za gane darajar irin wannan me yasa a hadisi Imam Bukhari da Muslim cikin bakwai din da za su shiga inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah sai wannan ai kaga akwai rajulun mutumin da tasaddaqa bi sadaqati yayi wata irin sadaka fa akafaha ya boye sadakar hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu har hagu ma ba ta san me dama ta ciyar ba malamai suka ce shine har shi wanda aka bashi ma bai san waye bashi ya ji matsalolinsa ko a fira ko a abin nan ko a wajen yan uwansa ji halin da yake ciki ya kewaya ya fitar da shi daga halin da yake ciki ba tare da ya san shi ya fitar da shi ba ya ji matsalolin registration dinsa ya rasa yadda zai karatun yana nema ya gagara ya biya masa ba tare da ya san shi ya biya masa bai aika masa kuɗi to kaga wannan akwai hanyoyi da zaka fitar da mutum daga matsalolin sa ba tare da kai ka ba tare da ya ba kawai sai dai kai ta addu'a kada Allah ya sa shedan ya shigo maka ya bata maka aikin daga baya bayan kai ba a sani ba kamar yadda nace shine matsalar mu sai kai ba a sani ba kuma kai da kanka shedan ya zo maka zo ne ka bayyana kaga duk wannan yana nuna maka wato yadda ciyarwa take da sai abin da ya samu muke yin haka inna nakahu min rabbina yawman abusan kamsariya abin da muke jin tsoro yasa muke yin wannan ba ku muke kallo ba godiyar ku muke so ba na khafu min rabbina tsoro muke daga wajen azaban mu wani yini murtaddan yini an ce a ba irin murtakai abin da ya murtake ba kyau to wannan murtaddan yini na alkiyama yawun kana miqdaruhu kamsina alfa sana yini ne guda daya amma fa shekara dubu hamsin fadinsa kai shekara nawa kai a duniya kakan kama da ya ɗari tarihi aiki to ga yawan abu san miqdaruhu 50 na alfasana. an kusanto da rana a tsaye za a yi mulki qiyama wannan miqdaruhu yafirru almar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi la tamliku nafsin li nafsin shai'a wata rai ba ta mallaka ta amfana wata rai sai adadin kwayar zarra to wannan yinin muke yin tsoro wato wanda da abusan amzarira to da ke da wannan niyyar suka yi wa ƙahumallahu sharrar zalikal yau ta ji sakamakon sai allah maɗaukakin sarki ya kare musu sharrin wannan yinin da suke yin tsoro wala kahun baratan wasu rura ko su suka samu jin daɗi da farin ciki wajen zahu allah ya taka musu masu sabaru da irin wannan haƙuri da suka yi a kan yi dan Allah ga shi kaji abin babban sanadarin shi ne ko kana da halin kuma menene haƙuri ma sabar jannatan waharira wannan ka kaulihi kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa atal mala ala hubbi nan ya ce yuɗi imu da'ama ala hubbi dan wa atal mala suratul baqara ala hubbi ma'ana duk ashe in za ka yi da abin da kai kake so za ka yi ai a cikin wata ayar ya ce da kada ka ba da abin da inda kai za a ba ba za ka karɓe shi ba sai kana to mu kuma sau da yawa nan ma wani wata matsalar mu abin da baka so shi kake bayarwa kuma ka je kana kurin ka bayar yasa ka ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ana batun yarda yanayin kyautar da yake musamman da azumi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana kyauta karihil mursala kamar iskar da take aiko da wato ƙanshin ruwa sannan kuma shi in ya tashi kyautarsa yana kyauta ne da abin da ya dace lokacin da ya dace ga wanda ya dace iskar kyauta irin ta annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in zai baka ya baka abin da ya dace ya baka a lokacin da ya dace kuma kai da aka baka dace a baka duk kyautar mu tana wannan uku kuwa wani lokacin ko ya ba da abin da ya dace a yi kyauta da shi sai ga kuma ba wanda ya dace ya ba ya ba ba inda za ka bi sawo ci kore a tudu neman suna ya tafi inda ma ƙarshenta ba a buƙata ne wani mutum a wata jiha da azumi ya cika kanta shinkafa da mai kayan dai abincin azumi ya cika kanta ya tura wani mai mulki wani gwamna wanda suka kai abincin suka ce da aka je an rasa inda za a je a ce a ce a kai a zuba a ƙarshe aka ce a je wani gida a zuba shi ma gidan da aka je cike yake da abinci can cikin fulawa aka nemo wani aka su juya ne daidai lokacin da wannan kantar in a unguwarsu zai raba ta ladan da zai samu masu ɗan bani amma ka gwada shi yake sa ciko a tudu ya kai ta inda ma an rasa inda za a je a sa ƙarshen ta kawai sai dai masu san ma'aikata su sace ba a san masu sace to wannan ne, ka bayar da wanda ya dace sannan kuma lokacin da ya dace karfe an jaransa akwai wani zai maka amma wai shi mu gani ya san ba mai masa ba ne masa ba musamman yan uwa jini sai an musu iko to ka bayar a lokacin da ya dace ba sai ka jarai ba sannan kuma ka ba da abin da ya dace wanda ya dace ne lokacin da ya dace ne abin da ya dace ka yi masa to Alahu bihi, miskina ka gani ya tsaya a suratul baqara wannan aya 177 sannan da fadin Allah madaukakin sarki lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu Allah ce ba za ku taba samun aljanna wasu ce albirru anan aljanna wasu kuma ce nagarta ba za ku taba zama nagartattu ba hatta tunfiqu mimma tuhibbu har sai kun ciyar daga abin da ku kuke so ba abin da ba ku so ba na ruwan afirka da sauran gyara abinda kuke so za ku ciyar ba abinda ba kwa so shi sa da wannan ayata ya sauka abu dalhatul ansari zai samu annabi sallallahu alaihi sallama. ya ce ya rasulullahi wannan ayat ta sauka kuma ka sani duk cikin dukiyar da Allah ya bani akwai wata gonar sabiruha tana da rijiya cikin rijiyar da tun da aka kawo annabi sallallahu salama ruwa daga rijiyar ya daga shan ruwan ko ina sai na wannan rijiyar to shi Abu Dalha ya fi san wannan rijiyar ya fi san wannan gonar a dukiyarsa tunda su dama arzikin su gonakin dalilai ne wala ka ya fi san wannan gonar wannan ayar ta sauka Allah ce ba za ku taɓa samun aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuma kuke so sai ku samu abin da yake wajen Allah sai zai ciyar sallah wannan ayar ta sauka eh to Allah ya sani duk dukiya ta na fi son gona ta wannan gona saboda haka tunda wannan ayat ta sauka ba za mu samu aljanna ba sai mun ciyar da abin da muke so rike ta fi sabilillah ka ji gamo da kasawa ko eh sha yanzu magani yanzu in kai ne ka yi shawara ta wata guda ɗan kare sannan kuma ko ka bayar sai dai in uwar gida ba ta fi ka karfi ba masu sai an wannan kyautar duk ya rasa abin da zai bayar sai babu yana kana mata bakin cikin gado kenan kai ba abinda za ka gada ba aljanna take so ina ruwanta kana musu bakin cikin gado sai ta biyo baya da ko da lauyoyi sai an ta da abin nan amma shi kwanan take ba shawarar kowa ya ba da gona annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka kuma an ce mata rike ta fi sabilillah ya zai sai annabi ya ce ban hana ka ka amsa kiran Allah ba dan ka samu abin da yake wajen Allah amma gonarka ka je ka raba ma yan uwanka na jini ya zano masa wasu mutane da wani da wani sun ƴan uwansa na jini sai ka raba musu sai annabi ya gaya masa hikimar haka yace saboda sadakar da ka ba ma dan uwanka na jini lada biyu ga ladan sadaka ga ladan sada zumunta to sai kuma inuwar gigin ya kaji nan take ya koma ya gaya wa matarsa ummu sulaimin binti milhad cewa babbar gonarsa da ya fi so aya ta sauka ya bada ita to ba za ka ji uwar gida ta da ta a gudu tare a tsira tare dama lokacin da ya zo aurenta ita ta masa sanadiyar musulunta bayan ya musulunta ya gaba ba wanda ya masa alkhairi irin wanda un musulmin ta masa ita ta kwato shi daga gafar wuta zuwa aljanna to da ka za daura masa aure ita me zai masa ya biya ta da ba shi da abin da zai biya ta tunda ita musulma ce ita kuma ta same da shi ta shigo da shi musulunci kaga da me zai biya ta to ya kwatanta za ka sai ce wannan gonar ita zai ta? da aka ba aka ce sadaki ana batun sadakin da aka ce wannan gonar da ke ɗaya kuma a duniya ba abin da ta fi sha'awa ya zama sadakinta irin musulunta da yi ka daura musu aure musulunta da yi ne sadakin ita ce a tarihi wadda ita da musulunci aka daura auren ta ne sadakin a ita samun babban sadaki to ita wannan gona ce yanzu kuma a wannan ta taso ya je ba da ya ba da ita Su da ka kaga ta ce ya ce mutu ya kaɗar da ita ko amma nan zuwa ya ba da ita don zai same ta a gaba to daka yana koma ya gaya mata ce aikin bikin aya ta sauka na bada wannan gonar ka san me ta ce alhamdulillahi allazi hawala min sadaqi ila ta ce na gode ma Allah da ya canja gonar daga sadaki zuwa sadaka kai kai yan an gudu tare a tsira tare kai kuma takka ba wai ka je ka nemi halal ba ka bai kai aiki a'a haram ma in ka kawo ita ba ruwan ta kai ka jiyo ita dai kaka roƙa so kullum ciyar da abin da kake so wannan ayar lan tanalu birra tana cikin ali da biyu. ya za cikin hadisi an abdullahi bin salam daga abdullahi bin salam kala ce lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina mutane sun taru sun taru a tarbarsa wakila aka ce kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa ji'tu yace sai na zo fin nasi cikin mutane da anzura ilaihi dan nima na ganshi domin shi abdullahi bin salam yana cikin yahudawa da suka zo makka dan dakon zuwan annabi a su ta gaya musu cewa annabin idan ya bayyana zai zo zai hijira ne je wani gari mai dabilai yi sabiyan ariyar sun gaba wani gari mai dabilai sai madina sai suka ce su yi tunan da kaga tun kafin ya zo sun san shi kamar da Allah ya gaya maka har inda zai zo gashi har sun zo tarbarsa kaga wasu farin sani suka masa yasa Allah ya yi gaskiya da yace allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda muka ba su littafi sun san annabi farin sani kamar yadda suka san 'ya'yansu na cikin su kawai dai wa inna fariqan minhum la yakhatimuna al-haqqa wa hum ya'lamun suna ɓoye gaskiya ne da gangan da ganganci a halin sun sani kaga wanda suka yi irin wannan yaddar da abin da littafin ya gaya musu har suka zo suka tsanta tarbarsa kaga sun san shi to yi ce, sai na zo cikin masu tarbarsa don in gan shi falan tasalamtu waje wajhahu lokacin da fuskarsa ta bayyana shi annabi sallallahu alaihi wa sallam arabtu anna wajhahu sai na gane wannan fuskar tasa laisat bi hikan na ba fuskar makaryaci ba ce abu na farko kawai yana ganin sa ya ce sai na gane wannan fuskar ba fuskar makaryaci ba ce kaga kenan ai da ana cewa ƙarya ne ba annabin ba ne a sa'irin awwali ne ne sha'irin majanunu ne mawaƙi ne ne aljana ne sahirin kazzab ba ka suka ce masa ba kahinin ne boka ne duk ba sun jefe shi da wannan ba mutanen makka kafin ya zo madina to yake shi da ya shigo madinar yana kallon fuskarsa ya gane wannan ba fuskar makaryaci ba Allahu akbar gaskiya ɗaya ce wa in ta'addada turuquhu ko da hanyoyinta dai sun yawa ita da gaskiyar guda ɗaya ce saboda ka fakana kana awwal shay'in takallama bihi ce ni farkon abin da na fara ji ya faɗa an ƙala ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane afshi salama ku yaɗa sallama wa adimu da'ama mahallin shahid din kenan ku ciyar da abinci wa asimu da'ama ku ciyar da abinci wa tallu bil laili wan nasu niyamu kuma ku tsaye ku yi sallah cikin dare wan nasu niyamu mutane na bacci sakamakon haka tadkhulul jannata bi salami za ku shiga aljannar Allah da amincin Allah kaga daga ki daga yada sallama sai ne ciyar da abinci sakin fuska ciyarwa wa qalla bukhari fi kitabihi imam al-bukhari ya faɗa ya kulla babi a cikin littafin sa sahih al-bukhari yace babu qaulullahi ta'ala babin faɗin Allah maɗaukacin sarki fa amma man a'ata wa taqa amma wanda ya bada abin da Allah ya bashi ma'ana ya sauke wajibi hakkin da yake kansa wattaqa ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa saddaqa bil husna ya gaskata aljanna wacce ce ya gaskata la ilaha illallah to fasan yassiruhu bil yusra wanda zai yake bada abin da yake da shi yanzu za mu hore masa hanya zuwa aljanna ita ce yusra hanyar sauki hanyar za ta kai shi aljanna ba ta masa wuya sai in bai samu damar ba zai yi aikin tafiya aljanna wannan fa jawabi ne na rantsuwa da abu hudu da Allah ya yi ya ce wallaili iza ya rasha ya rantse da dare lokacin da ya lullube duhunsa ya cika wannan harifi za ta jalla sai aka san haka kuma sai rantse da rana lokacin da gari ya waye rana ta fito komai ya fito fili tan warare, za ta zalla kenan sannan sai rantse da abu biyu wa ma khalaqa zakara wal unsa ya rantse da halittar namiji da mace wasu malamai suka ce hawa'u da adam to jawabin rantsuwa sai ce inna sa kuma la shatta tabbas hakika ayyukan ku ko sun sha da bamban kala biyu ne shine sai ce fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sawya bil yusra wanda a haɗa ya ba da haƙƙin da yake kansa ya amfani da damar da Allah ya bashi ya ji tsoron Allah wajen yi ya gaskata aljanna to za mu hore masa hanya zuwa aljanna sai kuma na biyu kashi na biyu amma man bakila albakil kenan wanda ya ruwa ga damar amma ya kama ya kankare ya riƙe wani ma shi bai ci ba bai bari an ci ba kuma bai nemi lahira da ita ba uku babu kenan bakila kenan ya yi ruwa wasta gana ya wadatu da iya duniya ma'ana shi ba zare ariyarsa baya kamo kilo har mai yawa ya ci dogon zango ya gane wal akhiratu khairun wa abuka lahira ya tafi alkhairi ita ce wanda ya yi mata tanadi ya zuwa account ɗinsa na lahira a a shi ba wannan shine bakila wa tagala wa kazzaba bil husna aljanna shi ne faɗa kuje kawai sai Allah ya ce fa sanu yansiruhu lil husna to wanda dai hanyar shiga uku zamu dora shi akai za gabata masa wahala a kira sallah ka tashi musamman yanzu da sanyi ya fara ka tafi masallaci kai abun ka ba wani abu bane har ma jiran sallah ka shi ko ina ba zai yiwu ba ba da da ba ko da rana ne a azhar in za ku je shiga gida ku ku tafi masallaci saboda shi duk hanyar shiga uku ita aka hore masa dukiyarsa ya ciyar a ya kai yayi kai matsayin da zai iya baku dubu ɗari biyar in za ku yi a gina masallaci sai ya lalace a dubu goma amma da wata baɗala za ta taso ko a gayyar sau ɗin zai kashe miliyan guda saboda shi hanyar da aka hore masa kenan da sirhul al-usra hanyar shiga uku ita kawai aka hore masa Allah ya kiyaye haka Bukhari ya kulla wato wannan babu to a karkashin babu sai ya kawo hadisin da yace haddathana Isma'il qala haddathani akhi an Salman al Muawiyah bin Abi Muzarrad an Abi Hubab عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي خباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقى النبي ياتي ما من يوم يشح العباد فيه باب وني yini da bayi za su wayi gari a wannan yinin illa malakani Fati akwai su mala'iku guda biyu yan zilani da suke sauka fa ƙulu a haduhuma ɗayansu yake cewa allahumma a'adi mun khalafan Allah duk wanda ke ciyar da dukiyarsa Allah ka mai masa wa yaqulu al-akharu dayan kuma yana cewa Allahumma a'di sikan talafan Allah duk wanda yake rikewa yake hanawa Allah ka sanya masa tasgaro a ciki wannan mala'ikun aikin su kenan shi yasa idan kaga baka yin abin da Allah yake so da damar da Allah ya baka kuma sai kaga damar tana karuwa to ba farin ciki ka yi ba suka ce ba roɗuwa za ka yi ba a ɗora hannu a ka fashe da kuka ka san ya faru kai so ake ka cinye lahirar ka a nan duniya wa ma laka fil akhirati min halak ka da komai a lahira wa in kana zalika fadlul munfiqina umuman in wannan ya zama ita ce falalar masu ciyarwa a dunkule gaba daya da ta shafi ciyar da kowa wa kaifa idza anfaqa ar-rajulu ala iyalihi khususan to me za ku ce kuma idan mutum ya ciyar da iyalansa wani za a kadar mu'allif saboda haka mawallafin littafin ya mana wannan wato headline nasa an nafaqatu alal iyal ciyar da iyalai qala muallifu sai malam ya fara da cewa al abna'u zinatul hayatu duniya. Ya'yan da Allah ya baka ado ne na rayuwar duniya faja'al ka sanya ina ya taka kulawar ka lahum gare su ta zama qurba ila Allah azza wa jalla neman kusanci kake ga Allah subhanahu wataala kulawar ka dan Allah kake dan shine yake wato ya dora maka nauyin yace ku anfusakum wa ahlikum nara ka tarbiyantar da su ka tsere da su daga wuta to ka sanya kulawarka ga iyalanka neman kusanci ce zuwa ga Allah wa alal mauludi lahu Allah madaukakin sarki ya ce wanda aka haifan masa kalmar maulud kalma ce da kawai sai inda ta zo aka ce maulud inda aka haifi mutum ana kiransa maulud inda aka haife shi shi abin haihuwar maulud ne shi abin da ake a ranar maulud ne yanzu wa alal maulud lahu wanda aka haifan masa wajibin da yake kansa rizquhunna shi zai ciyar da ƴaƴansa wa kiswatuhunna shi zai tufatar da su bil ma'ruf da abin da yake ne ma'aruf ma'ana abin da shari'a ta sani babu almubazzaranci babu kuma yi da haram shine al-ma'ruf Allah ce la nukallifu nafsan illa wusaha damar da Allah ya baka da ita zaka musu ba abin da baka da shi baka je kake bara zaka ba iyalanka ne ai kayan sallah nake so in musu a taimaka mu a damar da Allah ya baka kai amma sai ka wa kanka abin da ya fi karfinka kuma ka koma ta takaffafun nasa kana nema a wajen mutane kamar yadda suke cewa matarka tana da ciki wata tara sai zai tafi kuma gwamnati ta ka da ragon suna kaga yanzu shi kansa Allah maka masa adalci ba ka koma ta tafafafun nasa saboda ka bil ma'rufi da damar da Allah ya baka Allah baya dora ma rai sai abin da ba za ta iya ba suratul baqara ayata 233 وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله daraja da amsa Allah ta tabbata a gare shi ya ce yuraggabu lokacin da yake kwadaitarwa fi infaqil aulad wajen ciyar da ƴaƴaye wa zauja da mata fi ma rawahu muslim alisa da imam muslim ya ce yace haddathana abubakar bin abi shayba wa zuhairu bin harbin wa abu quraib wal lafzu li abi quraib qalu haddathana waki suka ce waki ya ba mu labari an sufyanu daga sufyanu am mazahimin bine zufra an mujahidin an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mallan Allah ya ce dinarun wani dinare an faktahu fi sabilillahi da ka ciyar da shi dan ɗaukaka addinin Allah wa dinar da dinarin da an faktahu ka ciyar da shi fi raqabatin wajen yanta wani wanda yake cikin wani hali wa dinarun da dinarin da ta saddaqta bihi alal miskin da kai sadaka ga wani miskin wa dinarun da dinarin da hu, ala ahlika sai mun ka daga gogo to shikenan da ka ciyar da shi ga iyalanka a azamuha ajran to wanda ya fula da a cikin wannan dinare dinare da ka ciyar allazi hu, ala ahlika shine wanda ka ciyar da iyalanka da shi sai kuma ka ɗauka ce duk iyalan al'ada ne ba ibada ba ne to yanzu ka canja inna mal amalu bin niyyati kake ni da niyyar samun lada ibada ce shine dinarin da wato ya fi zama ya fi wato falala da samar da lada wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam lalla daraja da mutum Allah tabbata a gare shi ya faɗa lokacin da yake wato tsoratarwa kuma yake nuna illar adamul infaq wato rashin ciyarwa alal auladi dangane da ƴaƴan da Allah ya baka bar su ta barka kai ba ruwanka da sun su ko kuma kai Allah ya baka kai Allah ya dora wa nauyin kula da su amma ka bar su a cikin mutane zaka samu irin waɗannan mutane wanda ba sa wa iyalansu adalci wani kawai shirme ne shi kansa ma bai wa kansa balle ya musu haka suke wani kuma haka kawai ya tare komai a kansa amma ba ruwanka da iyalansa kuma gashi ya tara iyalan wannan ba karamar wato matsala ba ce mutum zai waye gari filin alkiyama cikin matsaloli masu yawa Allah ya kiyaye saboda haka ciyar da iyalai yana maganar wannan ne fi mara wafa abu dawud cikin hadisin da imamu abu dauda ya rawaito ya ce haddasana muhammad bin kasirin a khabarana sufiyanu haddasana abu ishaqa an wahab bin jabir al hayawani an abdullahi bin amru daga abdullahi dan amru kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malala daraja da amsa Allah ta tabbata a gare shi yace kafa bil mar'i isman ai ya ishi zun ya dan adam zunubi ya ishi mutum zunubi an yubayya man yaqut ya wulakanta wanda yake daukar nauyin sa ya wulakanta wanda yake ciyarwa ma'ana ka basu babu da yunwa wanda ake so ka kyautata musu na wajibi kuma ka musu ihsani to su kai wajibin ma bai samu ba to yanzu kaji annabi ya ce kafabil mar'i isman kafabil mar'i isman ya isa mutum zunubi an yi bayya a manyan kotu ya wulakantar da wanda yake daukar nauyin sa wanda yake ciyarwa kenan wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah daraja da mutunta Allah tabbata a gare shi ya faɗa fi ma rawahu muslim cikin abinda imam muslim ya rawaito yace haddathana abu rabi'in az-zuhri zaharani? wa utaybatu bin saidin kilahuma dukkanin su biyun wannan an an hammadu bin zaidin sun ji ne daga hammadu bin zaidin an abu rabi'i haddathana hammadu yace hammadu ya sanar da mu haddathana ayyub ce haddathana ayyub an abi kilaba daga abi kilaba an abi asma'a daga abi asma'a an sauban daga sauban qala ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malala daraja da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce afdalu dinar mafificin dinare yunfiquhu ar-rajul wanda mutum ya ciyar da shi dinarin shine dinarin da ya kuhu ala iyali dinarin da ya ciyar da iyalansa da shi wa dinarin da kuma dinarin ya yamfaquhu kuhu rajulu ala dabbatihi da ya ciyar da dabbobinsa wanda su ba in ka daure su kai kawai kai ne cin su da shan su ma'ana kai ne sila to yana daga cikin abin da yake da daraja kulawa da dabbar da ka daure kuma fi sabilillahi kamar masu dokin da suke rike shi don zuwa yaki kenan wa dinarin da dinarin da yanfiquhu ala ashabihi fi sabilillah ya ciyar da abokansa dan Allah qala abu kilaba sai abu kilaba ya ce wa bada'a bil iyali amma ya fara da iyali da su aka fara su ne akan gaba qala al muallif mawallafin mu da yace za ta yau wata rana marra ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulun wani mutum ya wuce ta gaban annabi rahama sallallahu alaihi wasallama far'a ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min jildihi sai sabon manzon Allah suka ga yadda yanayin sa yake karfin sa yake mutum da yake karfa shine ce kuwati Wani shafi suka ga yanda yake da nishadi da kazar kazar kenan fa qalu suka ce ya rasulullahi law kana hadha fi sabilillah ina ma wannan abin da yake dan neman yardar Allah yake wannan kama bi ruwayatu bai haƙi kamar da bai haƙi ne rawaito ali libin umar daga abdullahi bin umar allahu anhu huma Allah ya rubuta kala yace marra bihim rajulun asalin hadisin kenan wani mutum ya wuce ta gabansu. su fata ajabu min kulkihi sai suka yi wato mamakin ɗabi'arsa faqalu suka ce lauka na haza fi sabilillah ina ma a ce wannan dan ɗauka addinin Allah yake fa'atau nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam annabi faqala sai annabi ce. in kana yas'a ala ala abuwa ala abawai in ya zama yana ƙoƙari ne akan mahaifansa guda biyu tsofaffi kabirai wanda sun girma fa huwa fi sabilillah to shi ma da kuke gani a hakan dan Allah yake abin da yake wa in kana yas'a ala waladin sagir in kuma yana yi ne a bisa kananan yara da Allah subhanahu wata'ala ya bashi fa huwa fi sabilillah to shi ma in neman abincin iyalansa yake shi ma dan Allah ne wa in kana yas'a ala nafsihi liyaghniha in yana yi ne a bisa iyalansa domin ya wadatar da su a ruwa da take hannunku ne ya iffaha ko ko a bisa kansa kai dan ya wadatar da kansa kenan ya raba kansa da roƙon mutane shine da yugo ne halin kenan ya wadatar da kansa roƙon mutane ko kuma yana yi ne a ruwayar kuliya iffaha dan ya zama ya kame baya tambayar wani fa huwa fi sabilillahi shi ma dai idan Allah subhanahu wa ta'ala ne wa qala ibnu mubarak ibnu mubarak yake cewa wa huwa murabi'un fil gazwi yana wato ribadi tsaron iyaka kar a kawo musulmi hari kasashen musulmi a wani yaki yace wa asalin asalin wannan kista tana can cikin hiyawu ulumuddini gazali ne ya kawo ta wa kala ibn mubarak ibn mubarak yake cewa huwa ma ikwanihi tare da yan uwansa fil gazawi a wajen yaki yace ta'lamuna amalan afdalu mimma nahnu fihi wai kun san wani aiki da yake wannan wanda muke yi kuwa kalu suka ce mana na alamu zalika mu san wani aiki ba wanda yake wanda muke yi ribadi din nan kala sai ce ana alamu ni na sani kalu suka ce fa ma huwa wani aiki ne kala yace rajulun mutumman da muta'affifin wanda ya kame baya roƙon kowa kuma zu ailatin yana da iyalai kama minan laili ya tashi da daddare fa nazara ila subyanihi ya ga yaransa niyamun suna bacci mutakashifina kowa abin da tsinsa mayafinsa ya yaye musamman lokacin sanyi ɗin nan fasa karahu ma bi ya biya lullufin su waga ɓahu da saubihi kowa ya kai lullufin shi da mayafinsa A amaluhu afdalu mimma nahnu fihi aikin sa yafi namu fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma Allah daraja da Aminta, Allah ya tabbata a gare shi ya ce man hasanat salatuhu wanda duk sallarsa ta yi kyau wa kasra iyaluhu iyalansa suka yi yawa yana da iyalai da yawa wa qalla maluhu kuma dukiyarsa kaɗan ba shi da abin hannu walam yabtagil muslimina kana maɗi fil janna kuma baya baya bin musulmai yana roƙon su to tare da ni a aljanna ka ni za mu zauna da shi wato kusa da kusa wannan hadisin man hasanat salatu hudun da muka karanta yanzu nan wa kasura iyalu hudun da muka karanta yanzu nan wa qalla malu hudun nan wa lam yabtagil muslimina kana ba'isil janna yace akrajahu abu ya'ala abu ya'ala ne ya fitar da shi min hadisi abi sa'id al da cikin idan hadisin abi sa'id al-khudri amma yace bi sanadin ba'id da da'ifin sanadi to a ƙarshe sai nake cewa ba fi ma sabaka bina kifaya soshin da suka gabata a tare da mu dai sun wadatar da mu a bisa falalar ciyarwa ƙala ta'ala Allah yana cewa wa an anfiqu mara razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku min ƙabli an ya'tiya kuma al mautu. kaga ku ciyar tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayan ya duba ya ga damar ta Allah ya bashi dukiya ma ko ina akwai ta amma kuma bai abin da ya kamata ba kuma ga mutuwa ta zo ba guzuri kenan inda zai tafi bai aika ba za ka fa ya sai ce rabbi ya ubangiji laula a ne ila ajalin kare a dan kara mu a jinkin samu a ban sati ɗaya wata ɗaya ma'ana abin da bai yi bai yi kenan shine zai explanation ya ce fa a sadaka sai in yi ta sadaka sai in ta ciyar da dukiyar da da ban yi ba ga mutuwa ta zo sannan wa aku salihi ne in kowa tsoro na yake ji kowa ba san ma'amala da ni sai dole bari da kirki domin an ƙara min yanzu ɗan lokaci cikin salihan bayi zai shiga ma'ana ba cikin musulmi ba ba cikin mumine ba tunda yanzu ya ga kiri da wuzu yanzu abin nan tsallan ba ake zai dirar meki ya zai ɗan ajin salihan bayi zai tara amma a rayuwarsa da ta ƙare hamsin ɗinsa sittin ɗinsa saba'in ɗinsa a application da yake yi lpo da yake rubutawa a bashi ajalin kare da dama ce yau malatan fa'un da dama lokacin da ba ta amfani domin ba wani wanda mutuwarsa za ta zo a daga masa kafa in ka ji an kwanta an tashi ba mutuwa ba in ita ce kana tsaye za ka faɗi in ka ji ana wasa wakace ba kai eh, ita in ta zo ba tsaye tsayawa babu sauran kai da kawo saurayi ko ko budurwa ɗaya kan bar ɗaya da kewa in dai ta zo ta za ka ji ana tada har an musu nan da wanci yanzu an gejin sakamari kaga ya bata da kewa to ɗaya kan bar ɗaya da kewa za ka ita duk magana duk wani abu kafin ta zo ne yanzu shi ta zo ɗin damar Allah ya bashi bai ba sai yake cewa da za a ƙara masa fa a saddaka in yi sadaka wa akun min salihin inna maskin salihan bai sai Allah ce walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta mare nafsan na kira ko ta wane ce idan ajalinta ya zo wallahu khabirun bima ta'malun haka za a tafi sai halice sallah wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da faɗin manzala daraja da amsa Allah tabbata a gare shi musulmi bazzar a musulmi bazzar annabi sallallahu alaihi Sallama daga annabi kala ya ce salasatu wasu nau'o'in mutane guda uku abubuwa guda uku uqsimu alaihinna zan yi rantsuwa a kansu na daya ma na min sadakacin sadaka ba taɓa tauye dukiya ba fata sadaku ku sadaka ma na malin min sadakacin fata sadaku. ina za gani ai ga mala'ika su mala'iku san hadisin bukari mun gabatar kullum mata yake Allahumma mun fikan khalafa wanda suke a fikan khalafa wanda suke cewa Allah ka mayar musu da ka mana ka samanin min sadaka sadaka ba taɓa sauye dukiya ba a ta saddaku annabi ce ku sadaka kawai wala ufiya rajulun an mazlamatin kuma wani mutum bai taba yafiya ba bisa wani zalunci da aka masa ha illa zadahu Allahu izzan Fati sai Allah ya ɗaukaka shi da wannan yafiyar wanda ya maka abin hankalinsa ya tashi don kafa ƙarfinsa ya faɗa yan uwansa hankali ya tashi a ƙarshe ko su zo gani ya ko ka ce ka yafe ya za ka yi daraja a wajensu so da ka ba wani mutum da ya yafiya akan wani sa da aka yi face wannan yafiyar sai Allah ya ƙara masa ɗaukaka sai ya ce fa'afu ya izzukumullah to ku yi afuwa Allah zai ɗaukaka ku wala fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin kuma mutum ba zai bude wa kansa ba kofar roƙo illa fataha Allahu alaihi baba baba faqari sai Allah ya bude masa kofar talauci to kaji shi da roƙo ba arziki shi yasa shi an fara shi ba a daina kashe zuciya yake saboda ka ba dabara ba ce rashin dabara ne kaga ka san akwai wasu ƴan raraka sunan su ban san anan ba amma abin ne in ka je wajen daurin auren sai ka rasa maroƙa sun amma danne su abin ne saboda yan raraka ƴan jagaliya yadda za su yi tsuru su biyo motar wani sun yazo ya fi yadda maroƙa su yi. gara maroƙi an san maroƙi ne musu kawai haka suke ina da daurin aure ba yadda su aka yi ba kawai za su je ne da mu wani rabu ruwa da zai zo alhaji wani zai zo a jajin sai kai ana maka hayaniya ka ɗauko kuɗi ka ba su kamar da za ka ba maroƙa ya yi wasu yan jagaliya to ba wanda zai buɗe wa kansa kofar roƙo sai Allah ya buɗe masa kofar talauci ba zan san wadatuwa kuma ko me ne samu mu rufe da wani kissa wani mutum ne ya kashe wani kisa na ganganci abin da ya kawar hukuncinsa shine shi ma a kashe shi yadda ya kashe shi an nafs bin nafs to amma dan dangi ne dangin suka shiga suka fita a yi haƙuri su biya a yi haƙuri su biya to su waɗanda aka kashe musu nasu su ma sun san me suke da abin aka takura cewa a yi haƙuri a biya biya sai suka ce za su yi haƙuri a biya su biya amma da sharaɗi guda ɗaya sai aka ɗan ji daɗi wani ne sharaɗin suke tunda ka'idar biya shine shi zai kawo yan uwansu za su kawo kowa sai ya ji ya ja masa in yana da biliyan nawa sai yan uwansa sun kawo nasu a wajen biyan diya ba shi kaɗai zai biya ba a ka'idar shari'a don so ake kowa ya ji a jikinsa in su ne ba su tarbiyyantar da shi fito ga abin da ya ja musu to sai su suka wani suka kafa shari'i suka ce su kawai abin da suke so in za su karɓi diya ya zama shi zai yi bara ya kawo ya nemo sadara, da zai biya shi bara zai yi haɗu kawai in dai za a yi da wannan shi kenan ba a da wannan ba shi ma a kashe shi ko za abin da suke so su yi masa ba ku sani ba wa ya sani ba ya gano me suke so su yi masa an wuce wannan ba tura ta yi suke so su yi kisan mummuke suke so su maka. shi in ya kashe masa dan uwa a zahiri su kuma su kashe masa zuciya saboda haka suka ce bara da aka yadda shikenan ya yi ta bara ya haɗo wannan kuɗi ai bayan an biya kuɗi sai kasa barin bara sai suka bada yi shi ne a yanzu abin da aka gaya maka sai an buɗe makon kuɗi to kaga shi ya kashe musu zahiri su kuma masa kisan mummuki sun kashe masa zuciya Allah ya da sanya to wannan shine karshen karatun karatunmu abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallam ala man talaqa alqur'ana min hakim ban ko da tambaya Allah muna roƙonka da sunayen sunayenka tsarkaka da siffofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara sai Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da suke sun da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kangare Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka a cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka a cikin cikin ayyukansu Allah ka kame hannayensu ga barin haramun ɗalibanmu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da na diyar tafiyar mu aljanna a shugabanninmu Allah ka yi riko da su, Allah ka ɗora su akan daidai akan abin da zai amfane su ya amfane mu waɗanda suka mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu guzurin tarar da su kaman Allah jibo da ya rasu kwanan nan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ka kai rahama kabarin sa Allah ya kyautata masa bayan sa ya samu kyakkyawan yabo a wakunan mutane to kowa haka ake so rayuwarka ta zama irin rayuwar da zaka mutu ake kowa yake kewarka to kaga insha Allah rayuwa ta yi kyau yanzu ko me ake sifa an kare kuma kowa a haka ne zai zai ko ka samu yabon ko ka samu to a gara maka yi abinda zai gadar maka wato yabo din سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين